radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirshirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirshirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kamuku muku da fatan kuma wasu za a kasance a tare da mu kafin duk waɗannan dai ga shirin nan na kokun san. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba goma sha bakwai ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan Agustan shekara ta 1945 mutanen kasar indonesia suka fara gwagwarmaya da turawan holland 'yan mulkin mallaka waɗanda suka mamaye kasar da jimawa mutanen indonesia dai sun fara gwagwarmayar ne karkashin jagorancin ahmad sukarno amma bayan shekaru hudu da fara gwagwarmaya majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a kafa gwamnatin haɗin gwiwa tsakanin mutanen indonesia da turawan amma gwamnatin haɗin gwiwar ba ta jima ba domin kuwa a shekara ta 1956 mutanen kasar indonesia suka wargaza gwamnati suka kuma kafa indonesia mai cikakken inci sannan kuma ahmad sukarno ya zama shugaban kasar indonesia na farko kasar ta indonesia dai tarin tsibirai ne masu yawa waɗanda suke da faɗin kilomita murabba'i miliyan 1.900 a yawan mutane kuma ita ce ƙasa ta hudu a duniya sannan kuma ƙasashen musulmi ita ce ƙasa ta ɗaya wajen yawan jama'a. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan agustan shekara ta 1960 kasar gaban wata take yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa turawan portugal ne dai suka fara shiga kasar gaban a ƙarshen karni na 15 miladiya amma a shekara ta 1839 turawan faransa sun mame kasar sun kuma shimfida ikon su a kanta wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da aka bata kwarekwaren cin gishin kai a shekara ta 1958 kamar kuma turan faransa suka yi wa mafi yawan kasashe waɗanda suka rena a yammacin nahiyar afirka sai kuma rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan agustan shekara ta 1960 ta samu cikakken 'yancin kanta daga mulkin mallakan na turawan faransa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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran ta arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyar yau laraba madugun 'yan adawa a kasar kenya ya ce zai kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar a gaban kotu hukumomi a birnin yamai na jamhuriyar nijar sun haramta zanga-zangar gamayar kungiyoyin farar hula kan kyamar sojojin faransa da kuma tsadar rayuwa to yanzu ga cikakkun labaran koreya ta arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami guda biyu a sanyin safiyar yau laraba ma'aikatar tsaron makwabciyar kasar wato koreya ta kudu ta ce da sanyin safiyar yau ta gano gwajin na makwabciyarta inda ta harba makaman daga onshon da ke gab da iyakarta ta ruwa daga yammaci tun watan shekarar nan rabon da koreya ta arewa ta yi gwajin nau'in makamin waɗanda ba sa cikin jerin makaman da majalisar ɗinkin duniya ta haramta mata yin gwaje su koriya ta arewa dai ta ci karo da sabbin takunkuman ne bayan manyan gwaje-gwajen da ta yi a shekarar nan daga cikinsu har da makami mai linzamin da kan iya cin dogon zango daga wannan nahiya zuwa waccan wanda marabin da ta yi gwajin shi tun cikin shekarar 2017 shugaban 'yan adawa a zaben shugabancin kasar kenya da aka sanar da sakamakonsa a ranar litinin raila odinga ya musanta shan kaye tare da shan alwashin garzayawa kotu domin kalubalantar sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar wanda ya ayyana mataimakin shugaban kasar william ruto a matsayin wanda ya yi nasara odinga mai shekaru 77 da haihuwa ya yi takarar shugabancin kasar kenya ne a karo na biyar karkashin jam'iyyar one kenya coalition ya kuma shaidawa dandazon magoya bayansa cewa ko alama bai gamsu da sakamakon zaben da aka bayyana ba ya ce hukumar zaben kasar ta iebc ta sabawa kundin tsarin mulkin kenya inda ta ayyana mr ruto a matsayin wanda ya lashe zaben don haka a cewarsa zai garzaya kotu domin bin habahasi hukumar zaben kasar dai ta ce mr ruto ya yi nasarar lashe zaben na ranar 7 ga wata da kashi 50.49 bisa ɗari na jimillar kur'un da aka kada yayin da raila odinga ya samu kashi 48.8 cikin ɗari na yawan ƙuri'un to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su da shirye-shiryen da muke sakawa a shafinmu na intanet hausa tv.com/radio hukumomi a birnin yamai na jamhuriyar nijar sun haramta zanga-zangar da gamayyar wasu ƙungiyoyin farar hula suka shirya gudanarwa a yau laraba game da matakin ƙara kuɗin man diesel da tsadar rayuwa da kuma ƙin jinin sojojin faransa a ƙasar wata sanarwa da hukumomin birnin yamai suka fitar ta ce an haramta zanga-zangar bisa dalilai na tsaro da fargabar samun 'yan kuse da kuma iya haddasa taɓarɓarewar al'amuran jama'a kawancen da ake walakabi da emsu sandu da aka kaddamar a ranar uku ga watan ogistan nan ya kunshi kungiyar farar hula kimanin goma sha biyar ya kuma kira zanga-zangar ne da gangami a cewarsa a duk faɗin ƙasar domin tabbatar da adalci ga jama'a tuni dai kawancen ya kalubalanci matakin gaban shari'a kamar yadda shugabansa malam abdullahi saidu ya faɗa a wani taron manema labarai Hukumar kwallon kafa ta duniya cewa da FIFA ta dakatar da India daga shiga harkar kwallon kafa nan take har sai yadda hali ya yi. FIFA ta ce ta ɗauki matakin ne lura da karan tsaye da ƙasar London da ake yi wa dokokinta a ƙasar. Hakan na nufin FIFA ta ƙwace damar da ta baiwa India ta karɓar baguncin gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da mata na 'yan ƙasa da shekaru 17 wadda aka shirya gudanarwa a cikin watan Oktoba. hukumar ta fifa dai ta ce tana tattaunawa da ma'aikatar wasanni da motsa jiki ta indiyar kuma tana fatan za a lalbo bakin zaren matsalolin to jama'a karshen labaran duniyar kenan tomarilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan namu koma noma Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne da muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan madatsar ruwa Habasha da da mahukuntan ƙasa suka sanar da cewa an kunna ɓangare na biyu na manyan injinan da za su samar da wutar lantarki. za mu ji yadda kasashen da suke makwabtaka da kasar ta habasha suke kallon wannan yunkuri da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana To kasar Habasha dai ta sanar da cewa an kunna babban injin nan na biyu na samar da wutar lantarki a cikin madatsar ruwanta ta Renaissance. An kuwa yi hakan ne dai a wani kwarekwaren biki da aka gudanar a gaban Firaminista Abi Ahmad da wasu manyan jami'an gwamnatin wannan ƙasa. A jawabin da yi a wurin wannan biki, Firaministan ƙasar ta Habasha Abi Ahmad ya bayyana cewa. mun fara samar da makamashi daga tarin ruwa mai yawa a madatsar tarin Nansas. kuma zuwa yanzu ta tabbata cewa habasha za ta samu ci gaba da bunƙasa ya kuma jinjina wa dukkanin waɗanda suka taka rawa wajen gina wannan madatsarwar har ta kai inda take a yanzu injin na biyu da aka kaddamar dai zai iya samar da wutar lantarki da karfinta zai gai magawati 270 shi kuwa manajan shirin samar da kasar ta habasha wutar lantarki ta wannan madatsar ruwa mai girma injiniya kafulo horo, wanda ya gabatar da nashi jawabi a wurin ya bayyana cewa ya zuwa yanzu an kammala kaso 95 cikin 100 na jumillar wannan shirin shi kuwa shirin samar da wutar lantarki ya kai kaso 61 sannan kuma za a kammala ilahirin shirin ne dai daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa to kasar masar wacce take makwabtaka da habasha ɗin da ta ce gwamnatin habasha ta sanar da ita cewa za a fara aiki da wannan injin na biyu wajen samar da wutar lantarki ma'aikata harkokin wajen ƙasar masar ce ta sanar da haka ta kuma kara da cewa an san da ita ne tun a cikin watan yuli da ya shuɗe sai dai kuma masar ɗin ta ce ana sanar da ita ita kuma sai ta garza majalisar ɗinkin duniya ta je gaban kwamitin tsaro ta kai koke akan cewa fa ita bata lamunta da wannan yunkurin na habasha ba domin ana yin shi ne ba tare da wata jijeniya da aka cimmawa a tsakaninta da habashan ba hakanan sudan ma ba a kai ga cimmar jejeniya tsakaninta da habasha ba akan wannan yunkuri to ita dai wannan madatsar ruwa ta habasha wacce aka fi sani da farkawa ko kuma renaissance tana cike da cece kuce saboda saɓanin da ake da shi a tsakanin ita kanta habasha ɗin da kuma makwabtanta biyu masar da sudan abin da ya ja wannan takaddama dai shine gina madatsar zai sa yawan ruwan da yake kwarara zuwa cikin ƙasashen biyu a ragu an kai da mari tun fara gina madatsar har zuwa lokacin da habasha ta fara barin ruwa yana kwarara a cikinta daga tafkunan da suke cikin wannan ƙasa. da hakan ya sa kasashen masar ɗin da kuma ƙasar sudan tun a lokacin suka sanar da raguwar yawan ruwan da yake shiga cikin iyakokin ƙasashensu tare da cewa ƙasashen yanki na gabashin afirka da kuma nahiyar afirka har da majalisar ɗinkin duniya duk sun shiga cikin wannan batu domin ganin cewa an samu fahimtar juna tsakanin ƙasashen sai dai hakan ya ta'azzara a wani daga cikin lokutan baya an fara ma kada kogen yaƙi a tsakanin ƙasashen musamman ma da ta fuskar ƙasar masar saboda raguwar kwararar ruwan maliya cikin wannan ƙasa yana nufin sauya kamanni da fuskar ƙasar kamar yadda aka santa tun zamanin fir'aunoni idan babu ruwa to babu masar kamar yadda take ita kuwa sudan duk da cewa ta damu da yadda yawan ruwan da yake kwarara a cikin ta zai ragu sai dai a lokaci ɗaya ta ce abin da ke faruwa gobarar titi ce domin kuwa illa da zai mata kaɗan ce amma yana da amfani mai yawa shugabannin kasar sudan sun bayyana cewa za su ci moriyar madatsar ruwan kasar habasha ta hanyar wutar lantarkin da zai bayarwa habasha ta kashe kudaden da suka kai dala amurka biliyan uku wajen gina wannan madatsar ruwa ta ko bayyana cewa wannan madatsar ta da matukar muhimmanci a gare ta ta fuskar samun lamunin abinci wannan ƙasa ta taɓa fuskantar yunwa mai tsananin gaske a gomiya ta saba'in a ƙarni da ya shuɗe yunwa ce wacce ta samo tushe daga fari sannan kuma da karancin shigo da kayan abinci wannan ƙasa yunwar ta zama mai tayar da hankalin gaske saboda hotunan da aka rika nunawa na mutanen da suke a kan jami habasha tana son ganin cewa waccan yunwa da ta faru a baya ba a sake maimaita ta a cikin wannan kasar ba domin kuwa za ta zage damtse wajen ganin cewa an da za a ri abincin da zai wadaci al'umma har ma a jarara to wani fatan da habasha take da shi na gina wannan madatsar baya ga batun abinci shine samar da wutar lantarki mai karfin gaske ita kuwa wutar lantarkin da ake tsammanin cewa wannan kasar za ta samar tana da yawan gaske kuma za ta zama wani ginshiki ne mai muhimmanci da za a ɗora duk wani aiki na ci gaba a kansa ba kuwa ta kaɗai ce za ta ci moriyarta ba har da ƙasashen da suke makwabtaka daga cikinsu har da sudan da fatan dai za a cimma fahimtar juna tsakanin dukkanin waɗannan ƙasashe domin wadatar da nahiyar afirka da abinci sannan kuma da ɗora nahiya kan tafarkin ci gaba da bunƙasa saboda ta yi gogoriyo da gogayya da sauran nahiyoyin duniya. To masu sauraro za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba mai la ko ba Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗa kiɗan Iraniyawa. kiɗa kiɗan Iraniyawa. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gayyato muku Muhammad Zanad Wakili ne wani mawaƙi fitacce a nan ƙasar Iran domin jin irin waƙen da ya tanadar mana da ba ta wasan su gara zama kuma za su ji daɗin waƙar. chamar em paz. سپندم بر سر người ka muhammad zana da wakili a cikin wakar ka yara mana da fatan masu sare sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin gan lokaci na rara mu amma tarbi mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To masu sauraron mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Koriya ta Arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami guda biyu a sanyin safiyar yau Laraba. Ma'aikatar tsaron makwabciyar ƙasar wato Koriya ta Kudu ta ce da sanyin safiyar yau ta gano gwajin na makwabciyarta inda ta harba makaman daga onshon da ke gab da iyakarta ta ruwa daga yammaci tun watan janairun shekarar nan rabon da koriya ta arewa ta yi gwajin nau'in makamin waɗanda ba sa cikin jerin makaman da majalisar ɗinkin duniya ta haramta mata yin gwaje gwajen su koriya ta arewa dai ta ci karo da sabbin takunkuman ne bayan manyan gwaje-gwajen da ta yi a shekarar nan daga cikinsu har da makami mai linzamin da kan iya cin dogon zango daga wannan nahiya zuwa waccan wanda marabin da ta yi gwajin shi tun cikin shekarar da goma bakwai shugaban 'yan adawa a zaben shugabancin kasar kenya da aka sanar da sakamakonsa a ranar litinin raila odinga ya musanta shan kaye tare da shan alwashin garzayawa kotu domin kalubalantar sakamakon da hukumar zaben kasar ta fitar wanda ya ayyana mataimakin shugaban kasar william ruto a matsayin wanda ya yi nasara to ina ga kuma hada wani neman makawo karshen ɗan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya